kuma shi ne gwamnan basra basra a cikin iraƙin take farahaba bihima wa sahal ya ce marhaban wa ahlan wa sahla rahaba mazari ne da ake amfani da shi har a yi aiki tarhib kamar yadda muke cewa hauƙala fulanun fulanun ya ce la haula wa la ƙuwata shi ne hauƙala za mu ce fulanun hailala ya ce la ilaha illallah idan muka ce ƙalnasa me kenan ya sa hula labisal ƙalansuwa rahaba ya ce marhaban maraba sahlan sahala ya ce ahlan wa sahla to ma'anan marhaban kuma daga rahabu ne وضاقت عليهم الأرض بما إيه رحبت بما رحبت يلوى معنى وان كي إذن كي باكو ذاك مرحبا معنى جئت مرحبا كازو ولين يلوى wani ma ya zo wani ma ya zo wani ma ya zo ka zo wuri mai yalwa wa ahlan ka zo cikin iyalanka kai ma wa sahlan ka zo cikin inda za ka samu kyakkyawar mu'amala sahla mai sauƙi shi ne ma'anar marhaban wa ahlan wa sahla فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفأكما به لفعلت da ina da iko na yi muku wani abu da zai amfane ku wa yake faɗawa abdullahi da ubaidullahi ya'yan umar bin khattabi wa yake faɗa musu wannan abu musa al-ash'ari a ina yake yana gwamna a basra sun zo wucewa za su taho ina madina thumma qala bala can da yayi tunani sai ce ba komai ma wato bala istidrak ne sai ce bari ba komai ma hahuna malun ga abin da zan amfane ku da shi ɗin wannan dukiya ce min malillahi daga cikin dukiyar Allah uridu an afa bihi ila amiril na ina son aika ta kun aike ku da ita zuwa amirul mu'minina fa kuma hu kuma in ba ku rancenta kamar rance salaf kuna ganewa ani bihi mata'an min mata'il iraq in ba ku rancenta ku sayi kayayyaki na jin daɗi daga cikin kayan da ake sayarwa a iraki ku kai madina thumma tabi'anihi bil madina idan kuka je madina ku sayar fatu'addiyani kuma idan kun gama sayarwa sai ku biya ra'asal mal uwar kudin ku biya uwar kudin ila amiril mu'minin zuwa ga sarkin mu'minai Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wa yakunu ar-ribhu lakuma ribar ta zama ta ku kuna ji faqala wadidna sai suka ce kai muna ƙaunar a yi mana wannan ba samu ba ne fafa'ala sai ya aikata hakan ya ba su wannan dukiya su kai wa amirul mu'minin wa kataba ila umar ibn al-khattabi an ya'khudha minhuma al-mala yace umar ibn al-khattabi ga wasiƙa da gare ni waɗannan abdullahi da ubaidullahi suna tafe da dukiya za su kawo maka falamma kadima ba'a fa yayin da suka zo madina ba'a sun sai da wannan kaya fa sai aka ba su riba ma dafa zalika ila umar yayin da suka miƙa uwar kuɗi zuwa ga Umar radiyallahu anhu ƙala waye Umar ɗin babansu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sai yace a kullul jaishi aslafahu mithla ma aslafakuma sai yace dukkan sojojin da suka je yaƙi irin naku kowa an ba shi wannan irin rance ƙala la sai suka ce a'a faƙala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ibna amiril mu'minina aslafakuma hu ‘ya'yan sarkin muminai ya ba ku rancanta ita dukiya kuna ji addiyal mala wa ribahu ku kawo kudin da ribar duk ku samu duk ku kawo gaba ɗaya kuna ji ikon Allah fa amma abdullahi fasakata shi abdullahi ya yi shuru واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا wannan bai kamace ka ya kai abu mu'minin baban sa yake fadawa sarkin mu'minin launa qasa hadha almal aw halaka dammannahu wannan dukiya da ta bata ko ta ragu ko ta halaka ai za mu biya eh ladaminnahu amma na wasu kenan wannan kuma ladamannahu da za mu inda ɓata ta yi za mu biya ko ba za mu biya ba faƙala umar radiyallahu anhu addiyahu ku kawo ta kuna ji jama'a fasakata abdullahi wa raja'ahu ubaidullah abdullahi yayi shiru ubaidullahi yayi magana raja'ahu ya maida magana tsakaninsa da babansa faqala rajulun min julasa'i umar amiral mu'minin Ya أمير المؤمنين لو جعلته قراضا abin ya zama haka أبن da ka sanya wannan dukiya ta zama kirab an ce rajulun ɗin abdurrahman ibn auf ne gwani ne a harkar kasuwa kun san wannan ya ce wannan dukiyar za ta iya zama ƙirabu kun gane jama'a fa umar ra'asal mal wa nifsa sai shi sarkin muminai ya ce ku kawo dukiyar da aka aiko ku da ita kuma ribar da kuka samu ku kawo rabinta وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربع المال سوكما عبد الله ده عبيد الله سكاريكي ربن دوكير ربن جار واتو ريبر ربن ريبر وقفا قصيرا أنا إلين يدى نفرقوا من سامو حجة مي كراب daga manya na biyu mun sami yadda manya suke aika 'ya'yansu zuwa soja don kare musulunci 'ya'yansa sha biyu ne ya tura biyu soja muna ji sannan mun fahimci shi jagora yana iya ƙoƙari ya ga ya daidaita ‘ya'yansa da sauran ‘ya'yan mutane don adalci. Don ya ce, yanzu wannan bashi da aka baku a matsayin aika ne amma an yadda ku sayi kaya da shi, ku je ku sayar ku sami riba, to dukkan sojoji an yi musu wannan? kuna ji sannan kuma faɗar gaskiya wajibi ne idan sun ɓoye sun ce ai an masa la'alla za su sha a wannan kan amma suka ce a'a mu kaɗai aka yi wa ya ce yanzu 'ya'yan amirul mominin za a fifita akan sauran 'ya'yan mutane ku kawo ta kuna ji shi abdullahi ya yi shiru ubaidullahi ya ce a ah, ya momini na ba ka za a yi ba yanzu da dukiyan nan ta ragu ne da muka zo sayarwa mun faɗi kudin bai cika ba ko kuma ta halaka gaba ɗaya za mu rama za mu biya? iya eh, za ku biya sai ce ku kawo ta dai kawai ko ma haka ne kuma yana nuna mana cewa wanda suke zaune kusa da shugaba su ba shi shawara ta kwarai an ce abdurrahman ibn auf shi yake tare da shi ya ce ya amiral muminina da ka sanya wannan dukiya ta zama kirabu, ya zama ribar da aka samu a raba tare da su waɗanda suka yi wannan aiki a barwa bai baitulmali rabin riba da kuma uwar kuɗin dama uwar kuɗin ta aika ce kuma yana da kyau shi shugaban an bashi shawara karɓaɗɗiya ya karɓa ai ya karɓa jama'a mun gane wannan wurare da yawa amirul mu'minin umar ibn khattabi ya daidaita ƴaƴansa da ƴan uwansa da sauran ƴaƴa da ake ganin kaman basu su da galihu jama'a mun gane wannan to muna son nan ga guda ɗaya a cikin misalan inda Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yayi daidaito tsakanin ƴaƴansa da sauran ƴaƴan mutane to ina so rana ya ta yau kowa ya kawo min wuri ɗaya da aka samu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yayi kokarin daidaita ƴaƴansa da sauran ƴaƴa da ake ganin ba su da galihu suna nan barkat me yasa haka don mu ƙara nutsuwa da wannan bawan Allah wanda a cikin sahabbai ya shahara da adalci saura ma duk adalai ne amma nasa shahararsa ta fi ta sauran daga nan sai Umar ibn Abdul Aziz jama'a kun fahimce ni kowa ya kawo mun wuri ɗaya ko a meye munasabar da Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya daidaita ƴaƴansa ko ɗansa ko danginsa na jini yayi kokarin daidaita su da sauran mutane suna nan ba iyaka sai iya inda ka sani kuma in ka dauko ka faɗa min littafin mujalladi na nawa ne kuma a shafi na nawa littafin wacce matsaba ta ɗabba'a shi jama'a mun gane wannan wallahi za mu ƙaru sosai ba mun ce kowa ya amfani ɗanuwansa uwansa ba to za mu amfani da juna in mun gane karatun kenan Allah taimake mu wannan ya tabbatar mana da halaccin ƙirado haka ne وحدثني malikun عن العلاء بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده كاكن ناس شين يعقوب تابعيني أن عثمان بن عفان أعطاه عثمان بن عفان يا بي ويعقوب نن تابعين نن مالا قراضا يا باش دوكيا تا يمنا ya'malu bihi ala anna ar-ribha bainahuma yayi ciniki saya da sayarwa da dukiyar su raba ribar wannan ma ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata a wurare daban-daban a nan ƙala umar a wani sharhi wa Umar da ɗansa Abdullahi wa Aisha da Aisha wa ibn Mas'ud da Abdullahi ibn Mas'ud suka ce ita fi fi ma fi ku yi kasuwanci a dukiyar marayu la ta'kul hazzaka kar ku bar dukiyar marayu a ajiye kullun shekara sai an cire zaka. har ta zo ma bata isa zakkar ba wata kuɗi ya kare kenan ko don kuka ajiye dukiyar marayu haka ba ku kyauta musu ba ku yi kasuwanci da ita wa kanu yudaribuna bi amwalil yatama sun kasance suna mudaraba da dukiyoyin marayu ruwaya zalika marfu'an wa huwa hadithun mursalun وروى أمر ابن شعيب عن أبيه عن جده قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس النبي وترن ياي ومتاني خدوا فقال سيتي ألا من ولي مال يتيم فليتجر له فيه wanda ya jibinci dukiyar maraya to yayi kasuwanci da ita wala yatrukuha fata'kul wala yatrukuhu fa ya'kuluhu zaka ko fata'kuluhu zaka kar ya bar dukiyar marayan a ajiye kawai kowace shekara a cire zaka, dukiya za ta yi rauni har sai ta kai ga zakkar ma bata waje ba a kanta ba don ta kusa ƙarewa. jama'a mun gane wannan الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين আল্লাহ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a makon da ya gabata mun karanta farkon kitabul qirab kuma mun yi shimfiɗa ta bayanai bayan wannan mun karanto hadisin amirul mu'minin Umar ibn Khattab da 'ya'yansa Abdullahi da Ubaidullah inda aka ba su dukiya su kai masa daga fagen daga dukiyar Allah kuma a ƙarshe aka mai da wannan aika ya zama ƙirab don tabbatar da hujja ta cewa ƙirab tabbatacce ne a musulunci الله يسامون فهمتا ما يجوز في الكراض أبن ديها لتا كراض أكوي أبن ديها لتا أكوي أبن ديها لتا قال مالك وجه الكراض المعروف الجائز يدى كراض يكي sananne halattacce an yi ahudar rajulul mala min sahibihi mutum ya karɓi dukiya daga wani an yi amala fihi a kan ya yi aiki na neman kuɗi da dukiyar wanda shari'a ta halatta la mana alaihi kuma abin da ya faru na tsautsayi kan dukiyar to ba biya a kan wannan mai neman kuɗin asara tana wurin wanda ya ba da kuɗin matuƙar ba ganganci ya yi ba in ya yi ganganci asara a kansa wa nafaqatul amil min mali kuma cin abincin mai aikin yana cikin dukiyar fi safarihi in ya yi tafiya karatunmu da ya gabata a cikin bayani mun ce in an yi tafiya tafiyar ko ba ta kai ƙasar ba kuma da sharaɗin tafiyar don neman kuɗin aka yi ta ba ka tafi garin ku zumunci ɗawainiyar ka duk a ka ne ba kan dukiyar da aka ba ka kira ba sannan ya zamanto inda za ka je ɗin ba ka da mata da ka sadu da ita a garin kenan inda kake baƙo wanda ya je inda matarsa take kuma sun yi auren ya taɓa saduwa da ita to shi a wannan garin shi ba zai yi ƙasaru ba don shi ba baƙo ba ne mun gane jama'a min ba'amihi wa kiswatihi abincinsa da zai ci a garin da kuma tufafi la'alla garin sai an sayi rigar sanyi ko kuma garin tsananin zafi ne sai an sayi wata riga gwargwadon yadda yanayin garin yake wa ma yusulihu bil ma'ruf da kuma duk abin da ake bukata zai inganta rayuwar shi wannan mai aikin amma bil ma'ruf kar a yi ganganci kar a yi barna allazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama to irin wannan tsakaitawa a wurin rayuwa sannan kuma mun ce dukiyar za ta iya ɗaukar nauyin a ci abinci a ciki a yi tufafi a ciki muka ce ita ce wacce za a iya a ɗauka a yi wannan muka ce kamar dinari arba'in ko hamsin mun yi bayani mun gane jama'a bi ƙadarin mali gwargwadon yadda dukiyar take za ta iya ɗaukar wannan iza shahasa fil mali kuma sai inda ya yi tafiya ya je wani garin banda shakasa safara wa idha kana almalu yahmilu zalika idha kana almalu yahmilu dhalika kuma dukiyar za ta iya ɗaukar wannan nauyin fa in kana muqiman fi ahlihi fala nafaqata lahu min almali amma idan a garinsu yake neman kuɗi da dukiyar to ba dama ya ce ya ci abinci a cikin dukiyar sai dai da kuɗinsa wanda aka ba shi riba ko wanda ya samu riba a baya can wala kiswata kuma ba shi da damar ya yi tufafi a ciki ƙala malikun jama'a mun gane wannan ko mu gane ba ƙala malikun rahimahullah wala ba'asa bi an yu'ina al-mutaqaridani ba laifi masu ƙirado da mai ba da kuɗin da mai karɓar kuɗin ba laifi su taimaki junansu taimako irin na yau da kullum misali ya sayo kaya ka ba shi kuɗin ƙirad ya sayo kaya kayan yana buƙatar a lura da shi ko a ɗaɗɗaure ko a yi kaza ko a yi kaza ka zo wucewa sai ka ce bari in taimaka maka kai mai dukiyar ka taimaka masa don ya yi wannan aikin don ci gaba da harkar kasuwar ya halatta sannan ya halatta shi ma da aka ba shi dukiya ya game kudin yana wani abu na eh, ci gabansa ya halatta shi ma ya taimaka masa amma ba da kudin irad ba kuna ji jama'a shine aka ce ya halatta dukkan su taimaki juna kullu wahidin minhuma sahibahu ala wajhil ma'ruf wajen ma'ruf da shari'a ta yadda da shi kaga zai yi ka taimake shi shi ma ya ga za ka yi eh, taimake ka idza sahha zalika minhuma in dai wannan abin da za su yi wa juna shari'a bata hana mai ƙirabu ya yi ba ko kuma bata hana wanda aka bewa ƙirabu ya yi ba ƙala malikun wala ba'asa an yashtariya rabbul mali mimman qaradahu ba'da ma ya min as-sila Imam Malik rahimahullahu ta'ala yace ba ba laifi an shari'a rabbul mali mai dukiya da ya wa wani kirat ya sayi wani abu daga cikin kayan sayarwar ai ba abu ma ya shari minas sila sashen abin da yake saya daga cikin wannan kayan sayarwar Iza kana zalika sahihan ala ghairi shartin in dai ba sharaɗi aka yi to zan baka ƙirabu amma ni ma zan rika zuwa gunka ina saya ana tsoron saddu zari'a ana tsoron kar ka dinga sayar masa da sauki saboda shine mai mai to ya hala in kuka yi sharaɗi da haka bai halatta ba amma idan aka yi ta haka to za ka wuce kace da Allah abin kaza ɗin nan na kaza da yake so amma saya zai yi kuna ganewa jama'a kun ga maganar a ɗiba a bashi ko ya ce a bashi ba da taso ba kala malikun rahimahullah fi man dafa ila rajulin wa ila gulamin lahu malan qirada wanda ya ba da dukiya ta ƙira. ya bewa kuma bawansa ma'ana da wani mai kirat da bawansa suka haɗu ya malani suna aiki fihi jami'a a cikin wannan dukiyar dukansu in inna zalika ja'izun halan ne hakan ma'ana kai bawa na baka dama kudin da ka samu naka kai kuma mai kira wadda kake kai ba ni da dangantaka da kai sai ta addini kai kuma ka za ku haɗu ku yi kenan ana ba wa mutum fiye da ɗaya kira a haɗe matuƙar amintattun juna ne la asabihi babu laifi ga yin hakan annar ribha malun hulamihi idan ka ce watakila an raba riba kashi uku yaron gida bawa kenan na da ɗaya mai aiki na da ɗaya mai kuɗi na da ɗaya to abin da aka bayar don bawa nasa ne don ubangidansa ya yadda ya mallaki dukiya don bawa ba yi da damar mallakar dukiya sai lokacin da ubangidansa ya yadda saboda haka da bawa da abin da bawa ya mallaka mallakar ubangidansa ne da kai da kaya wala ya ar-ribhu lissayyidi wannan ribar ba ta ubangidansa bace hatta min minhu sai in ya cire ta da gare shi a a'a a hatta sai lokacin da yace na fasa a gane na fasa cewa ka mallaki dukiya to don iya da iko ubangidan bawa zai ce na baka dama ka mallaki dukiya zai ce kuma ya fasa kuna ji jama'a ya cire ta daga wurinsa wa huwa bi manzilati ghairihi min kasbihi so, zai zama daidai suke da da wani wanda ba ba bawansa ba, hmm. ma la juzu fil Wancan, abin abinda ya halatta a qirab wannan da bai halatta ba a qirab Ƙala malikun idza kana li rajulin ala idan wani yana bin wani bashi fasa'alahu an yuqirrahu hu qirada sai yace bashin da kake bi na din nan to mu mai da mana kuna ji shi da ake bin sa bashi yace a mai da bashin ya zama kirabo, bashi ba a samun kuɗi ga wanda ya bayar amma kirab ana samun ƙari ga wanda ya bada dukiya inna zalika yukrahu yumna an hana haka hatta ya qabida malahu thumma yuqariduhu sai ya an biya shi bashin sai ya karba sai ce to ga kira kuna ji jama'a abin da ake tsoro gashi nan thumma yuqariduhu ba'du aw yumsik ko kuma in ya so ya rike ya hana shi ba kudin ya dawo masa ba in ya ga dama ya bai kira in bai ga dama bai hana wa inna ma zalika makhafata an yakuna a'sara bi malihi ana tsoron ya talauce ne ya kasa biya bashin fa huwa yuridu an zalika yana so ya jinkirta biyan bashin don ya kasa biya ala an yazidahu fihi idan yazo jinkirin da aka yi masa ai mai gidan zai samu wani abu ko amma in ba shi zalla ne fa babu abin da zai samu to ana tsoro kar ba shi ya rikide ya jawo wa mai bayarwa amfani Allah sa muna gane wannan don haramun ne bashi ya jawo amfani ga wanda ya bada bashin qala malikun fi rajulin dafa ila rajulin malan qirada mutumin da ya baiwa wani mutum ƙirab halaka ba'aduhu sashen dukiyar ya halaka kabla an yi amala fihi kafin ya yi aiki ya shiga masa yan kayan sai barawo ya sace rabi misali kuna ji tun amila fihi farabiha sannan ya ci gaba da yin ƙirab da rabin ya ci riba fara da an yaj'ala ra'sal mali baqiyatal mali ba'da alladhi halaka minhu sai yayi kokarin ya sanya wato baqiyatal mali gaita baqiyatal mali yayi kokarin ya kuɗin, mun ce rabi to saura rabi ya zama ra'sal mali shine asalin jari. ba'da zalika ba'da allazi halaka bayan wanda ya halaka rabi qabla an ya'mala fihi wanda ya halaka qabla an ya'mala fihi kafin yayi aiki da shi qala malikun la yuqbalu qawluhu ba za a yadda da maganarsa ba kuna ji yanzu in an yadda da maganarsa yanzu dukiya da aka ba shi ta zama rabi in an ce ya an yadda sacewa aka yi ko ta halaka to yanzu da rabi za a yi amfani kenan ya ci gaba da amfani da rabi to kaga abin da guda zai jawo na riba rabi ba zai iya jawo wannan ba to ba za a yadda da maganarsa ba wa yujbaru ra'sul mali sai an cikata cikatan rabin da ya halaka min ribhihi a ribar da yake samowa hmm sai eh, sun ma yaktasimani ma baqiya da rasul mali sai an cika ta hasarar da aka yi da ribar da yake samowa ba shi da kokobo shi ma yanzu mai dukiya ba shi da kokobo sai an cika ta kuɗi yadda aka bashi ala hima gwargwadon yadda suka yi sharaɗi min alqirad na asalin qiradun da suka yi daga baya kuma duk abin da aka samu shine yace yaqtasimani ma baqiya sai su rika rabawa gwargwadon sharadin da suka yi in rabi rabi ne in wani ya dau biyu wani ya dau ɗaya ne in wani ya dau uku wani ya dau biyu ne gashi nan ba fara ba idan da a ce dukiyar an fara ta halaka to hasara mun ambata a baya hasara tawa to amma a yanzu hasara ta shafi kowa kuma gaba da bata halaka ba da kowa zai rika samun wani abu to amma yanzu ba za a fara samun amfaninta ba sai an cike uwar kuɗi ta asali Allah sa mun gane jayyid نعم قال مالك رحمه الله لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق إمام مالك رحمه الله تعالى يتي قراض بيها لتا سيدا أسل كدي zinari ko azurfa wasu daga cikin malamai sun tafi a kan doron nassin dan cewa in ba zinari ne ko azurfa aka zo a kira da shi ba bai halatta muna fata ana ganewa jumhur da mu'asirun suka tafi a kan cewa dukkan umla duk kudin da aka yadda a yi mu'amala da shi a ƙasa to shine makufin zinari da azurfa kamar yadda ake cewa rubu dinar shine kaza diya ita ce kaza in dai wannan kuɗin da kuke amfani da shi a garinku a ƙasarku an yadda to shi ma za a iya ba da kiram da shi kuna ji jama'a saboda haka wanda yake da nerori masu yawa ya samu wanda ba shi da su su kulla ƙira dukkansu su rika amfana kuma a yi amana za mu zo in Allah ya samu ka gama babin mu faɗo wasu abubuwa kuma da suke hana a yi ƙira ɗin abinda yake so ya faɗa anan nan shi ne ba za ka ce ga motata ka je ka sayar kudin a mana kira da shi a kan sharaɗi kaza kaza kaza ba zai yiwu ba ko ga gidana ka sayar mu yi kira da kudin bai halatta ba ko ga gona ta ko fuloti na ko wata kadara ta ka sayar ka yi kira mu yi kira da kuɗin bai halatta ba shine ma'anar sai dai ainu al-zahabu aw ina fata an gane ba zahabu da wariqu a ce in ban da su ba kira akwai kira da kuɗin da kuka yadda da shi a garinku ai in kana da zinari ko azurfa ba za ka kwana a waje ba ba za ka kwana da yunwa ba ba za ka zauna da tsaraici ba ba za ka yi tafiya a ƙafa ba tun kana da naira fa Chicken, chicken. magana ta kare wala yakunu fi shay'in min al-urub kar ayi qirab da wani abu na kayan sayarwa kadarori wasila da kuma kayan sayarwa kamar misalin da ne wa min albuyu'i haka wasu nau'o'in cinikayya a ce shine za a sa shine dukiyar qirab ma ya juzu idza tafawata amruhu wa tafahasha radduhu duk abinda yake iya ayi amfani da shi a rayuwa idan aka sanya shi a matsayin dukiyar ƙirab kuma yana iya kumcewa a rasa shi to bai halatta ya zama dukiyar ƙirab ba wata fahasha kuma ya yi muni misali ka ce ga dibino na a yanke a sanya shi shine dukiyar qirab dibinan in ya goge kamar da muka faɗa a baya can a babin kasuwa ai ya halatta a sai da shi bi takhris mun faɗi wannan to amma a ce shine dukiyar kirab a lokacin da aka sai da shi aka yadda aka yi wannan kasadar aka sai da shi aka ce shine dukiyar qirab aka ci gaba da harka a sharaɗin da suka bai wa juna suka amince sai aka gama kira aka zo shin wanda aka baiwa kira shi ma dibinan zai nemo tunda ana so ka mayar masa kudinsa a cire uwar kuɗi sannan a raba riba haka ne to dibinan za ka kawo masa tunda shi ya baka ya ce asir haramun ne wannan amma da za a ce ga gida na ka sayar ya zama dukiyar kirat sai ka ce to in ka sai da gidan ladan sai da gidanka kaza percentage mun gama wannan to ga kuɗi kaza na gidan da shi za mu yi kirat madalla da wannan ina fata na ga akwai rikici idan dukiyar kirab ba ta zama kuɗi ba kun gane dalili da sa aka hana amma riba amma dukiyar riba fa innahu ya kuna fihi illar raddu abada idan aka ba da kira da dukiyar riba komai daɗewa a fasa a warware shi kaman kullum ciniki da aka yi riba ta shiga ciki ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ku masu imani ku bar abin da kuka kulla sauran ku bar shi mana wanda aka yi can baya ba komai Allah ya yafe amma yanzu kun kulla biyu saura uku ba za ka ce barin ƙarasa ba ma baƙi aka ce wanda ya saura din nan kara ƙarasa shi amma in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun kun gane jama'a saboda haka wala yajuzu minhu qalilun wala kathirun duk abin da ya riba ta shige ciki ko kaɗan ko mai yawa yadda bai halatta a yi mu'amalar saya da sayarwa a cikin riba ba haka mu'amalar kirat bai halatta a cikin riba ba wala ya juzu fihi ma ya juzu fi ghairihi Allah domin bai halatta a yi mu'amala ta riba a cikin kowace irin harka ta kasuwa da ta ba li'anna Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum idan kuka tuba daga cin riba ana magana kan riba ne idan kuka tuba daga cin riba falakum ru'usu amwalikum asalin uwar kudinku naku ne mutum yayi mu'amala da riba shekara da shekaru ya tara kudi masu dimbin yawa to yanzu da dai bai san ma me riban ba ya dauka mu'amalar da yake yi ba riba bace har yayi kuɗi da wannan daga ji cewa ai mu'amalar da yake yi yake samun kuɗin nan masu yau ashe riba ce to daga lokacin ya bari kamar yadda muka faɗa ma baqiya sai ya tuba to ba za a ce maza a lissafo kuɗin da ya samu da riba a lissafo ya kawo su nasa ne kun gani jama'a la tazlimuna wa la tuzlamun ba za ku zalunci kowa ba kuma ba za a zalunce ku ba kar ku sake cin riba daga yau bare mutane su ce an zalunce su ko kuma kar ku karɓe masa sa da ya samu da riba ba za ku zalunce shi ba kuna ji ba za ku zalunce su ba ba za su zalunce ku ba jama'a mun gane alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wannan kaɗan kenan kamar yadda na faɗa a makon da ya gabata cewa muna yi a hankali eh muna yi hankali muna yi kaɗan kaɗan don abu ne da zai amfani al'umma musamman yanzu mutum nawa suka samu matsala a jari mutum nawa suka tara kuɗi ba su san yadda zai iya ƙaru ba ko ba gaba ne jama'a wallahi da za a taimaki juna jama'a da an fita daga wasu damuwoyi da ake ciki ta akwai tambaya na bismillah na usa da mu eh la ah, ah, nahawu yaj'ala yaj'ala إيه يجعل فيه أن حرف نصب يجعل فيه المضارع منصوب بأن أغاني وعلامة نصب الفتحة ظاهرة يجعل رأس وفاعله ضمير مستتر تقديره هو إيه وفاعله إيه ضمير مستتر تقديره هو رأس مفعول به آمين كاغاني أما